Rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta gano wurin da ake sai da jarirai a cikin birnin Jos. Da yake zantawa da manema labarai, kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Filato, Manjo Janar Nicholas Rogers, ya ce waɗanda suka kama da suka hada da maza takwas da mata uku suna zargin su ne da sai da jarirai da kuma safarar jariran zuwa Lagos, Lakoja da Abuja. some of the boys too, they were hired, supposedly hired them for such a purpose. Kwamandan ya ce sun kame mazan ne waɗanda suke zargi da yi wa 'yan matan ciki bayan an yi hayansu don gudanar da wannan aika-aikan. Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka kama Happiness John wanda ta ce ba ta yarda ta sai da yaronta ba, ya sa ta kai rahoto wa jami'an tsaro ta yi bayani kan yadda suke sai da jariran. Kan na da ciki, Fres na ta ce ba in zo na aihu za a su kama mun ɗaki na aihu ka yaron su je don sun saba sirwa. midret tana da tana zan abuja ta sadda nata mm, zubaida da don ta aihu yan biyu ne so ta je ta sadda shi shine ta ce mu in zo mu je lafiya za ta yi za ta nuna mu inda za a za a bani jari sai ranar sai sun ni sai sun kai ni wai su kuma sun ba ni abu ne ban san komai ne suka bani a ci ba domin aihu. 'Yan matan dai sun bayyana cewa waɗanda ke sayan jariran nasu sukan kama musu ɗaki ne su ajiye su har sai sun haihu su basu kuɗi kalilan su kuma tafi da jariran nasu. Rundunar tsaro ta STF dai ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike har sai ta gano waɗanda ke sayan jariran da inda suke kai su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.